babi ko littafin da ya shafi magana akan sallah mun gangaro muna magana akan nafiloli mun tsaya akan babin da ake magana akan sunanun rawatib wato nafilolin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi kafin farilla da kuma bayan farilla ina ga babin muka tsaya shine babi na goma sha biyar a nawa kwafi din shafi na 121 babi na 15 shafi na 121 shi mun ka karanta an kawo mana hadisi guda ɗaya to muna lissafo su sai lokaci ya yi a nan hadisin da muka karanta an kawo mana raka'o'i guda biyu kafin azahar da raka'o'i guda biyu bayan azahar da raka'o'i guda biyu bayan magariba da raka'o'i guda biyu bayan isha'i da raka'o'i guda biyu bayan juma'a wannan shine suka cika sunanin rawatib sai muka ce akwai wani lissafin kuma wanda ba wannan ba wanda ruwayoyi suka zo da shi muka ce akwai hadisin ummu habiba Allah ya kara yadda a gare ta wanda imamu turmuzi ya fitar take cewa akwai salloli da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya kiyaye su Allah maɗaukakin sarki zai gina mushi gida a aljanna raka'o'i guda goma sha biyu shine ta ce arba'un qabla zuhuri raka'o'i guda hudu kafin sallan azahar wa raka'atani ba'daha da raka'o'i guda biyu bayan azahar kaga an samu shida wa ni ba'da al-maghrib da raka'o'i guda biyu bayan magariba kenan la'asar ita ba ta cikin lissafin sunanin rawatib masu ƙarfi su ma ana kiransu sunanin rawatib amma ba masu ƙarfi ba amma sunanin rawatib al-mu'akkada wanda annabi sallallahu alaihi ya fi lazimtar su sune wannan raka'a biyu bayan magariba da kuma raka'a biyu bayan isha'i da kuma raka'a biyu da ake yi kafin sallan asuba raka'atul fajri in aka irga su zai ba mu guda goma sha biyu su ne sunanin rawatib mu'akkada to akwai kuma wanda ake guda hudu kafin sallar la'asar wanda su ma suna da lada mai yawa wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa duk wanda ya kiyaye salloli guda hudu ko kuma raka'o'i guda hudu kafin la'asar Allah madaukakin sarki zai ainihin rubuta shi a cikin 'yan aljanna Allah madaukakin sarki ba zai sanya wuta ta shafe shi ba ba zai shiga cikin wuta ba wanda ya kiyaye raka'o'i guda hudu kafin sallar la'asar amma a wurin lissafin sunanin rawatib ba a lissafawa da su sannan akwai sallah kafin magariba in an kira sallah in akwai lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghrib ku yi nafila kafin magariba ku yi sallar nafila kafin magariba har uku sai a wani ruwan ya ce liman sha'a ga wanda yake so ya yi to kaga suna daga cikin rako'in da annabi sallallahu alaihi wasallama yake kiyayewa sannan akwai ruwayar da ta zo raka'a hudu kafin azahar da raka'a hudu bayan azahar to duk wanda mutum ya dauka wannan yayi yayi amma shi na la'asar yana da lada ne na musamman baya cikin wancan lissafin guda goma sha biyu din da aka lissafa sannan wannan ruwaya ta abdullahi dan umar da muka karanta za ga ya kawo mana da raka'a biyu bayan sallan juma'a shi ma yana da lada wani lokacin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi rako'i guda hudu bayan idar da sallan juma'a amma ya fi yin su a gida ya fi yin su a cikin gida to dukkan wannan ana kwadaitar da mu ne wurin yawaita aikin nafila domin lokacin da bawa ya kiyaye farillai sannan yana ƙara wa da nafila lokacin yake ƙara samun ɗaukakan daraja a wurin Allah maɗaukakin sarki lokacin yake kusantan Allah lokacin Allah yake kara kusantan shi lokacin Allah yake kara san shi saboda wancan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa duk wanda ya kiyaye farillai ko bawa na ba zai kiyaye farillai ba hatta uhibbuhu har sai na so shi in ya kara da nafila kuma sai in kara san shi in ji Allah madaukakin sarki to ashe lokacin da kake kara nafila lokacin imaninka yake karuwa lokacin kake kara kusantan Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin masu kiyaye sallolin nafila din to babin da za mu shiga shine bayan na sha biyar din shine babi na sha shida babu jawazin nafilati qa'iman wa qa'idan wa fi'li ba'd raka'ati qa'iman wa ba'daha qa'ida wannan ana magana game da sallan dare wanda ake yawaita tsayuwa sallolin da ake yin da daddare ƙiyamun laili kenan to ana so a tsawaita tsayuwa musamman ga shi muna fuskantar watanni wa'inda suke masu tarin alkhairi wanda ake so a yawaita nafiloli kamar wannan watan sha'aban da muke ciki ana so a yawaita azumi a yawaita addu'o'i wata ne da za a tafi da ayyukan da kai na shekara a tafin mu Allah madaukakin sarki su to ya kamata ƙarshen ayyukan ka ya zanto masu kyau sai ya shafe dukkan kurakuran da kai a baya to ana so a yawaita to sallan dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan tsawaita shi yasa qiyamul laili tana farawa daga bayan sallan isha'i sunanta qiyamul laili yanzu muka dako da asham da ake yi da tahajjud duka abu ɗaya ne an kira ta waccan an kira ta tahajjud saboda a cikin dare ake yi ita ce qiyamul laili ita ce tarawihi da ake yi dukkan su abu guda ɗaya ne dukkan su abu ɗaya ne dan wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi su farkon dare kamar yadda zamu ji a hadisai masu zuwa wani lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bacci a farkon dare sai ya kai su karshen dare sai ya yi wa'innan salloli din to wannan sallolin akan so a tsawaita tsayuwa idan zaka iya akan so a tsawaita karatu idan zaka iya to amma saboda sauki na musulunci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu dole za a samu wanda yake da lalura to ya za su wanda ba za su iya tsayuwa mai tsawo ba shine malam ya ce mana babu jawazin nafilati qa'iman babin halaccin yin sallar nafila a tsaye wa qa'idan kuma da halaccin yin sallar nafila a zaune sallah ce da ake tsawaita tsayuwa a tsawaita karatu to zaka iya yi a zaune babu komai wa fi'li ba'di raka'ati qa'iman haka an baka dama zaka iya yin wasu raka'o'i a tsaye wa ba'diha qa'idan wasu kuma zaka iya yin su a zaune gwargwadon iyayen da ka samu kanka domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu yadda kowane abu mutum ya kamata ya ba shi haƙƙin shi wata rana ya shigo masallaci sai ya ga an ɗaura doguwan igiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan igiyar nawaye sai aka ce ai na Zainab ne radiyallahu anha in ta gaji ana sallan tahajjud ko ana sallan dare sai ta dan jingina a jiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a a kwance wannan igiyar kowa ya yi sallah a cikin nishaɗin shi in ka yi sallah ka yi sallah ka gaji ka je ka kwanta ka yi bacci dama ba wajibi ba ne in ka huta sai ka taso sai ka ci gaba to wannan yake nuna mana musulunci ya tsara mana komai akwai haƙƙin shi da ake bashi ba a yadda ka cutar da kanka ba saboda kana ibada kana bauta wa Allah maɗaukakin sarki to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yanda za mu yi sallan dare to sai malam ya koro mana da hadisin na na Aisha ko da ke yawanci duka hadisanta ne take ta hadisu Aisha ta radiyallahu anha qalat ce ma ra'aytu Nabiyya sallallahu alaihi wasallama yaqra'u fi shay'in min salatin al-layli jalisan take cewa ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallama ba yana karatu a cikin sallar dare a zaune hatta iza kabira har sai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama girma ya kama shi a jalisan kawai sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in zai fara sallan daren ma sai ya fara a zaune na ganshi yana karatu a zaune fa iza baqiya alaihi min as-surati 30 aw 40 ayatan idan ya kasance surar da yake karantawa saura aya 30 ko aya 40 kama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya miƙe fa qara'ahunna sai ya karanta su summa raka'a sai ya ruku kaga ashe sallan daren kana iya shiganta a zaune in aka kusa ruku'u aya arba'in ko talatin ko ashirin ko goma sai ka tashi sai ka karasa a tsaye sai ka yi ruku'u da kai a ci gaba da sallah wannan ya halatta kashi na farko kenan tunda ta ce kaga da annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallolin ga baki ɗaya a tsaye to amma akwai hali na rayuwa akwai hali na gajiya akwai hali na rashin lafiya akwai hali na tsufa sai hadisi na gaba hadithu aisha ta ummil mu'minina radiyallahu anha hadisin hadisin na na aisha Allah ya kara yadda a gare ta uwar muminai take cewa kana yusalli jalisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana saula a zaune fa yaqra'u huwa jalisun kuma yayi karatu alhali yana zaune fa iza baqiya min qira'atihi nahwun min salasina aw arba'ina ayatan qama faqara'aha wa huwa qa'imun idan ya kasance a cikin karatun annabi sallallahu saura kwatankwacin ayoyi talatin ko ayoyi arba'in sai ya tashi faqara'aha wa huwa qa'imun sai ya karanta su alhali yana tsaye thumma yarka'u sannan ya tafi ruku'u summa sajada sannan yayi sujada yaf'alu fi raka'ati saniya misla zalika haka idan ya zo raka'a ta biyu haka yake aikatawa bi ma'ana in ya gama raka'a ta farko in ya taso sai ya zauna sai ya karanta fatiha ya karanta suran shi sai in ya kusa kaiwa inda zai tsaya ya yi ruku'u sai ya miƙe ya karanta sauran ayoyin sannan ya yi ruku'u ya yi sujada haka yake yin sallah ne ta shefa iza qada salatahu nazara idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya idar da sallan shi sai ya duba ni fa in kuntu in ya gani ina farke bi ma'ana na tashi ta haddafa ma'i sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi labari tare da ni ya tattauna tare da ni wa in kuntu na'imatan in kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga ina bacci ittaja'a shi ma sai ya kwanta sai ya bacci ashe kenan wannan ake nuna mana zaka iya yin sallan dare in akwai sauran lokaci kafin sallan asuba har ka dan kwanta kafin lokacin asuba kuma sai ka farka to wannan shine tsarin yarda annabi sallallahu alaihi wasallama yake gudanar da sallan dare wanda ya kasance yana yin haka a ɗakin na na aisha allah ya ƙara yadda a gare ta to sai babi na gaba malai ce babu salatin laili wa adadi raka'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fil laili wa annal witra raka'atun wa annar raka'ata salatun sahihatun babin da zai yi magana game da sallan dare da adadin raka'o'in annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin sallan dare da kuma cewa lallai wutiri za a iya shi raka'a ɗaya kawai wa'annan annan raka'ata kuma lallai raka'a ɗaya na wutiri salatun sahihatun sallah ce ingantacciya ba dole sai ka yi uku ba za ka iya raka'a ɗaya shi ake kira wutiri ɗin ai dama to za mu ji ya sallar dare take adadin raka'o'i nawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake a sallar dare sannan ya yake yin wutiri domin ya halatta ana wutiri da raka'a ɗaya ana wutiri da raka'a uku ana yi da raka'a biyar ana yi da raka'a bakwai har raka'a tara annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin wutiri da raka'a tara shi ma dai malam ya koro mana hadithin na na aisha yake cewa hadithu aisha ta radiyallahu anha an abi salmata bin abdurrahman annahu sa'ala aisha ta radiyallahu anha hadisi daga na na aisha allah ya kara yadda a gare ta daga abi salma dan abdurrahman lallai ya tambayi na na aisha allah ya kara yadda a gare ta كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان kaga hadisin ya dace babin ya dace ko dama gashi muna fuskantar ramadan ya sallar annabi sallallahu alaihi wasallama take a cikin ramadan in yana sallan dare faqalat sai na na aisha allah ya kare yadda a gare ta take cewa ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yazidu fi ramadana wala fi ghairihi ala ihda asharata raka'atan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kasance yana ƙarawa ba a cikin ramadana ko a wajen ramadana a kan raka'o'i goma sha ɗaya kaga wannan shine abinda ya tabbata na farko amma malamai suka ce mafi yawanci kenan dan za mu ji ruwayin na na aisha din da yake raka'o'i goma sha uku wanda yake ya halatta ya halatta a yi raka'a goma sha uku to amma wasu sukan tsaya akan raka'a goma sha ɗaya kawai wanda ya ce zai tsaya a raka'a goma sha ɗaya babu komai ba za a mushi inkari ba wanda ya ce zai sha uku ba za a mushi inkari ba sai dai ba a wucewa daga sha uku ba a so a wuce haka ɗin ba amma idan mutum ya wuce kuma ba za a ce mushi ya yi laifi ba amma hadisai da suka tabbata manzon Allah sallallahu alaihi sallama yakan yi raka'a sha ɗaya sannan yakan yi raka'a sha uku to na Aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi sallama baya karawa a cikin ramadana ko a wajen ramadana akan raka'a goma sha ɗaya sai mu ce mafi yawancin sallolin daren shi baya karawa akan raka'a sha ɗaya ɗin a cikin ramadana ko a wajen ramadana to ya yake yin su sai ta ce yusalli arba'an manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana yin raka'a hudu wa'inda mu ba mu saba yin su ba mun fi saba masna masna masna ai biyu ai sallama ko ai biyu ai sallama ai biyu a sallama to ya halatta a hada raka'o'i guda hudu ga baki ɗayan su sannan ai sallama amma ba za a yi zaman tahiya ba sai a ƙarshe to manzon Allah sallallahu alaihi sallama yusalli arba'an a ramadana yana hada raka'a hudu in zai yi sallan dare ta ce fala ta sal an husnihinna wa dulihinna ka ba sai ka tambayi irin kyawun ruku'u da sujada da yake yi ba da kuma kyawun tsayuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi bi ma'ana lokaci ne na roƙon Allah maɗaukakin sarki lokaci ne da Allah maɗaukakin sarki ya kulle ƙofofin wuta ya buɗe ƙofofin aljanna lokaci ne da mala'iku suke kira ya kai ma'abocin alkhairi ka fuskanto ya kai ma'abocin sharri ka takaitu lokaci ne da ake kulle kangararrun shaidanu to lokaci ne da kuma Allah maɗaukakin sarki yake yanta bayi daga wuta zuwa aljanna lokaci ne da Allah yake kaddara dukkan abin da zai same ka a shekara to don haka annabi sallallahu alaihi wasallama baya wasa da watan ramadana to ta ce yakan yi raka a hudu a jere ba sai ka tambayi kyawunsu ba da tsawonsu thumma yusalli arba'an sannan ya tashi ya ƙara kawo raka'o'i guda hudu fala tasal an husnihinna wa dulihinna ba sai ka tambayi iya kyawunsu ba da kuma tsawon su imana ana so a tsawaita ruku'u ana so a tsawaita sujada domin a nan ne ka fi kusa da Allah maɗaukakin sarki a cikin sujada ne ake so ka yawaita addu'o'i hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya mana cewa in an zo ruku'u ku girmama ubangiji amma a wurin sujada sai ce ku yawaita roƙon ku domin allah maɗaukakin sarki yana kusa da ya amsa muku tambayoyinku da kuma buƙatunku to bayan wannan kaga mun samu takwas kenan ko thumma yusalli falafan sai annabi sallallahu alaihi sallama ya haɗa raka'a hudu sai ya sallama a raka'a uku sai ya sallama in muka haɗa su zai bamu sha ɗaya hudu hudu uku to haka annabi sallallahu alaihi sallama yake yin sallah wannan ita ce fuska ta farko a cikin sallar dare mun ce da tarawihi da tahajjud da qiyamul laili duka sunansu ne duka abu ɗaya ne duka abu ɗaya ne ana kiranta tarawihi ne saboda in an yi ana dan hutawa sai a tashi a ci gaba da sallah ba kamar yadda muke yi ba in aka yi raka'a biyu sai a dan zauna a bada lokaci a huta sai a tashi shine at-tarawih daga hutawa daga rahatun ne a hutawa in aka yi biyu a huta in aka yi biyu a huta har a gama to shi yasa ake kiranta at-tarawih ita kuma at-tahajjud ana kiranta tahajjud ne saboda ana yin ta a cikin dare kamar yadda Allah ya ce wa minal layli Tahajjad bihi nafilatan laka to saboda ana yin ta a cikin dare shi yasa ake kiranta at-tahajjud amma duka abu ɗaya ne da tarawihi da tahajjudi duka abu ɗaya ne sunan su kuma qiyamul layli domin daga lokacin da rana ta faɗi daga lokacin dare ya fara musamman ana yin sallan isha'i lokacin shafaki ya ɓoye kwata-kwata lokacin sallan isha'i ya yi to daga lokacin za ka iya sallan darenka a farkon dare ya fara kenan to maza Allah sallallahu alaihi sallama yakan yi wannan fuska ɗin ya hudu ya sallama ya hudu ya sallama sai ya uku ya sallama qalat aishatu sai aisha Allah ya kara yadda a gare ta ta ce qultu ya rasulallahi har wata rana na ce ya manzon Allah atana mu qabla an tutira za ka yi bacci kafin ka yi wutiri faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya aishatu ya ke aisha inna ainayya tanamani lallai idanuwa na suna yin bacci wala ya mu kalbi amma zuciyata ba ta bacci bi ma'ana ba bacci mai nauyi nike yi ba ina sane da abin da nake yi kaga wannan ya ƙara nuna mana ashe in ya yi hudun sai ya huta sai ya ƙara yin hudu sai ya huta sai ya ƙara yin uku kuma in ya huta ne to haka annabi sallallahu alaihi sallama yake hada sallolin wannan shine fuska na farko sai fuska na biyu shi ma dai hadisin na na aisha hadithu aisha ta radiyallahu anha shi sa annabi sallallahu alaihi sallama duk a cikin matan shi ya fi son na na aisha shi yasa wata rana ya ce ku koyi rabin addinin ku a wurin na na aisha saboda nana aisha tana daga cikin malamai na wannan al'umma din wanda tana daga cikin mazaje guda bakwai wanda suka fi kowa rawaito hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ita kadai ce mace a cikin su sahabbai guda bakwai da suka fi kowa rawaito hadisi to nana aisha tana ciki zaka ga dukkan wannan hadisanta ne malam yake kawo mana qalat take cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallama yusalli min al-layli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallan dare raka'a nawa falafa asharata raka'atan yana yin raka'o'i guda goma sha uku min halwituru a ciki akwai witiri wa raka'atal fajiri da kuma raka'atal fajiri da ake yi guda biyu shine in ka hada su sai ya zama goma sha uku goma sha uku kaga idan yayi sha ɗaya kenan da wutirin shi sai kuma in an kira sallah sai ya zo ya raka'a guda biyu na fitowar alfijir in ka hada ya ba mu raka'o'i guda goma sha uku to kaga shi ma za ka iya yin hudu hudu uku sannan za ka iya yin masna mafina biyu biyu kamar yadda za mu ji hadisi ya tabbata wanda shi muka fi shi muka fi sabawa da shi mutum zai yi raka'a biyu ya sallama ya raka'a biyu shi ma ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi sai hadisi na uku a wannan babi ce hadisu aisha ta radiyallahu anha hadisin na na aisha Allah ya kara yadda a gare ta anil aswad daga aswad kala aswad yake cewa sa'altu aisha ta radiyallahu anha na tambayi na na aisha Allah ya kara yadda a gare ta kaga kenan na na aisha malama ce saboda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu na aisha tana shekara goma sha takwas tana shekara goma sha takwas kuma sai da ta kai shekara arba'in da bakwai sannan ta rasu ba maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu tana da shekaru goma sha takwas tana da shekara goma sha takwas maza Allah ya rasu to don haka ta yi rayuwa mai tsawo bayan annabi sallallahu alaihi wasallama don haka ta karantar da mutane ilimin da ta samu daga wurin maza Allah sallallahu alaihi sallam to wanda mai ruwayan hadisin aswad yake cewa na tambayi na na Aisha Allah ya kara yadda a gare ta kaifa kanat salatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama bil laili kaga ai abi salma a can shi ma haka ya tambaye ta yaya sallan annabi take a cikin dare qalat sai ta ce kana yanamu awwalahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bacci a farkon dare wa yaqumu akhirahu sai ya tashi a ƙarshen dare sai ya nafilolinsa domin a ƙarshen daren ya fi falala falalan shi shine Allah madaukakin sarki yana sakkowa saman duniya hina ya baka sulusul lailil akhir lokacin da ɗaya bisa dare ko ɗaya bisa ukun dare ya saura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana sakkowa saman duniya ce waye yake tambaya in amsa masa waye yake neman gafara in gafarta mushi waye mai bukata in biya mushi bukatan shi to don haka yi wancan lokacin ya fi albarka fiye da farkon dare din to amma wanda ya a farkon dare fala ba babu laifi wa yaqumu akhirahu a ƙarshen dare sai ya tashi fa yusalli sai ya salla kuma in ya yi sallama summa yarji'u ila firashihi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma kan shimfidansa ya kwanta fa iza adhana al idan mai kiran sallah yayi kiran sallah wafa ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya miƙe sai ya tashi daga shimfiɗarsa fa in kana bihi hajatun iktasala in annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wani bukata na yin wanka sai ya je ya wanka wa illa in ba shi da wani bukata kuma tawadda'a sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi alwala wa kharaja sai ya fita ya je ya salla a masallaci to kaga kenan ashe ya halatta mutum yayi a farkon dare ya halatta mutum yayi nafilolinsa a ƙarshen dare kaga akwai hadisi da muka karanta a baya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya ji tsoro ba zai iya farkawa ba to maza yayi yi sallolin shi a farkon dare yayi yi wutirin shi in kuma yana tsammani yana da kwaɗayin cewa zai farka to ya bar su sai karshen dare sai ya yi su sai hadisi na hudu a wannan babin shi ma dai hadithu aishata an masrukin qala hadisin na aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta daga masruk yake cewa sa'altu aishata na tambayi na na aisha radiyallahu anha Allah ya kare yadda a gare ta ayyul amali kana ahabba ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne ya fi soyuwa a wurin annabi sallallahu alaihi wasallama qalat sai na na aisha ta ce adda'imu wanda aka dawwama ana yi wanda ake farawa ba a denawa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi so kuma shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi wani aiki ne wanda ya fi soyuwa a wurin Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa adwamuhu wa in qalla aikin da aka dawwama ana yi ko da dan kadan ne Allah ya fi son shi fiye da wanda ake yi mai yawa misali sai ka zo za ka yi sallan dare sai ka fara raka'a goma goma goma goma daga baya sai ka dawo takwas daga baya sai ka dawo biyar daga baya sai ka dawo biyu to ba a san haka ai da biyun ka fara da su ka saba da su in ka ji ka iya sai ka ƙara biyu sai ka ƙara kullum ana so a ƙara ne ba a rage ba sai ka fara da raka'a biyu ka yi raka'a biyunka sai ka tashi kai shafa'i da witiri in za ka iya sai ka ƙara su zama biyar su zama bakwai haka haka har ka iya kaiwa raka'a goma sha ɗaya ko goma sha uku to allah maɗaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ya ce aikin da Allah ya fi so wanda aka dawwama ana yi ko da ɗan kaɗan ne fiye da wanda za a fara da yawa kuma sai a zo a daina wanda shine ɗabi'a na al'umma da yawa yanzu za a fara aiki an taso an taso da ƙarfi kuma daga baya sai a zo a watsi to Allah maɗaukakin sarki baya son haka to haka annabi sallallahu alaihi wasallama baya son irin wannan aiki din dan an tambayi na na Aisha gashi nan ce wani aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi so ƙalat sai ta ce adda'imu wanda aka dawwama ana yi ƙultu sai na ce mataka na ya komo yaushe ya kasance yana tashi ya tsayuwan dare ya sallah da daddare ƙalat sai ta ce kana ya komo iza sami as-sariha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana miƙewa lokacin da ya ji ƙara ko kukan zakara domin zakara yakan yi cara ko yakan yi kuka a cikin dare wani lokacin kusa da asuba wani lokacin da asuba to domin wannan lokacin as-sahar ya fi daraja shine lokacin da ake neman gafaran Allah ake zama kusa da Allah maɗaukakin sarki shi shine muke ce ma lokacin sahur ko to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi na filolin shi har kusa da lokacin sahur to kaga dukkan wannan ana nuna mana ƙarshen daren ya fi falala sai hadisi na gaba karkashin wannan babin hadisi na biyar ce hadithu aisha ta radiyallahu anha hadisin na na aisha Allah ya kara yadda a gare ta qalat take cewa ma alfahu saharu indi illa na'iman ta'ani annabiyya sallallahu alaihi wasallama take cewa ai lokacin sahur baya samun annabi sallallahu alaihi wasallama face ya dan kashin gida yana bacci bi ma'ana ya gama sallan dare sannan sai ya dan kwanta kafin kuma a kira sallah kafin alfijir ya fito to sai ya dan kwanta sannan sai ana kiran sallah kuma sai ya tashi kake cewa wani lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kwanta har lokacin sahur ya same shi kenan bayan ya idar da sallan dare din to kaga ya danganta da kai ya zaka tsara naka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokacin yakan yi har lokacin sahur din ba wani lokacin kuma yakan yi har ya huta kafin lokacin sahur wannan duka ya halatta tun shi gashi na aisha allah ya kara da a gare take cewa lokacin lokacin baya samun shi face yana kashin gide bi ma'ana ya kwanta yana hutawa sai hadisi na karshe a wannan babin ce hadithu aisha ta radiyallahu anha qalat kullal laili autar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nana aisha Allah ya kare da a gare ta take cewa dukkan dare annabi sallallahu alaihi wasallama yayi witiri bi ma'ana yayi a farkon dare yayi a tsakiyar dare yayi a ƙarshen dare duk wanda ka ɗauka alhamdulillah sai dai a ƙarshen daren shine yafi falala to amma gashi ta ce kullal laili autara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dukkan dare annabi sallallahu alaihi wasallama yayi witiri bi ma'ana yayi nafiloli a farkon dare yayi a tsakiyar dare yayi a ƙarshen dare wantaha witruhu ila sahari ƙarshen lokacin witirinsa shine lokacin da ake sahur kenan wannan lokaci mai albarka lokacin da Allah maɗaukakin sarki yake saukowa saman duniya ne shine Allah maɗaukakin sarki ya yabi sahabban annabi ko yake cewa wa bil ashari hum yastaghfirun lokacin nan da ake kira lokacin sahur wannan lokacin ne suke neman gafaran Allah maɗaukakin sarki suke istighfari don su ƙara kusantan Allah maɗaukakin sarki to ashe wutiri yana farawa tun daga bayan sallan isha'i har zuwa lokacin da alfijir zai fito shine ƙarshen lokacin shi sai babi na gaba babu salatin laili mafna mafna babin da zai yi magana game da sallan dare raka'a bibbiyu bibbiyu bibbiyu wal witru raka'atun min akhirin laili shi kuma witiri raka'a ɗaya ne a ƙarshen dare to kaga wannan yana nuna mana ashe halaccin ayi raka'a biyu biyu ayi biyu ayi sallama ayi biyu ayi sallama to da wannan ne wasu malamai suke ganin sallan daren ma ashe ba za ka kayyade ta ba suka ce wannan hadisin mutlak ne kenan za ka yi ta yi raka'a biyu biyu biyu biyu har lokacin da alfijir zai kusa fitowa sannan sai ka yanke sai ka yi wutirinka wasu malamai suka ce a'a wannan mutlak ne wancan yi taƙayyide shi wancan ya iyakance ka yi bibbiyu bibbiyu bibbiyu har so biyar sai ka tashi ka kawo a daya ko kuma ka yi bibbiyu bibbiyu har so shida in a goma sha uku za ka yi sai ka tashi ka kawo a daya sai aka kawo mana hadisin abdullahi dan umar hadithu ibn umara radiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل abdullahi dan umar allah ya kara yadda a gare su ya ce lallai wani mutumi ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama game da sallan dare faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon allah yake cewa salatul laili mafna mafna ai sallan dare raka'a bibbiyu bibbiyu biyu ne fa idza khashiya ahadukum subha idan ɗaya daga cinku yana ta sallah yana ta sallah sai ya ji tsoron kada asuba ta yi bi ma'ana kar alfijir ya fito bai gama sallan shi ba salla rak'atan wahidatan sai ya raka'a guda ɗaya ta zama mushi mene wutiri kenan tutiru lahu ma qad salla sai ya zanto mushi wutiri akan abin da ya sallata to kaga lafazin hadisin sai ya nuna ashe sallan daren za a iya wuce raka'a sha ɗaya ko kuma raka'a sha uku amma malamai suka fi rinjayar da cewa kar a wuce raka'a sha ɗayan ko kuma sha uku ɗin sai hadisi na biyu a babin shi ma hadisin abdullahi bin umar wala ya ce hadithu bin umara anin nabi sallallahu alaihi wasallama qala ij'alu akhira salatikum bil laili witran abdullahi dan umar yake cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala yace ij'alu akhira salatikum bil laili witran ku sanya ƙarshen sallar ku a cikin dare ta zanto witiri ta zanto raka'a ɗaya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake yi to kaga in kai sallah din sai ka kawo wannan wutiri din raka'a daya shikenan ko kuma ka kawo shi a raka'a uku ga baki daya in ka hada su ga baki daya baka yi sallama ba raka'a uku ya zama sunan shi wutiri haka in ka hada raka'a biyar baka yi sallama ba sunan shi wutiri in ka hada raka'a bakwai baka yi sallama ba sai a karshe sunan shi wutiri kamar yadda in ka hada gabaki ɗaya goma sha ukun kai sallama sunan shi witiri baki ɗayan shi to maza Allah ya ce ku sanya sallar ku a ƙarshen dare ta zanto ita ce wuturi din to ya kuma mutumin da ya yi wuturin shi a farkon dare sai daga baya kuma sai ya farka da daddare kuma yana so ya salla zai sake yin wuturi to malamai suka ce a'a akwai abubuwa guda biyu ko dai ya ci gaye nafilan shi ba sai ya sake yin wuturi ba ko kuma ya sallah raka'a ɗaya shikenan wancan wuturin ya tafi daga baya sai ya ƙara yin wani wuturi. din in ya kara yin raka'a ɗaya to shi kenan yanzu dama manzo Allah ce la witrana fi lailatin ba a witiri guda biyu a dare ɗaya to yanzu wancan witirin nashi ya warware to yanzu sai ya kara yin wani witiri din ko kuma ba sai ya kara witirin ba tunda ya yi shi a farkon dare sai ya tashi ya sallaci iya abinda da Allah maɗaukakin sarki ya kaddara mushi zai sallata sai babi na gaba babu targhibi fi du'a'i والذكر في آخر الليل والإجابة فيه باب قديتروا في الدعاء أورين الدعاء والذكر da ambatan Allah maɗaukakin sarki sallah na ciki karatun alkur'ani na ciki yin istighfari na ciki kabbara na ciki hailala na ciki hamdala duka suna ciki subhanallah alhamdulillah allahu akbar astaghfirullah salatin annabi sallallahu alaihi wasallama duka yana cikin wannan wal ijabati fihi da kuma amsawa a cikin dare din shi yasa ya kamata mutum ya dinga duba wani lokuta ne Allah maɗaukakin sarki ya fi karɓan addu'a kowane lokaci Allah maɗaukakin sarki yana karban addu'a amma kuma akwai wasu lokuta masu falala da Allah maɗaukakin sarki ya fi karɓan addu'a misali tsakanin kiran sallah da ta da iƙama Allah maɗaukakin sarki yana karɓan addu'a daga lokacin da ladan ya kira sallah zuwa daidai lokacin da za a ta da ikama ba bayan ikama ba fa don wasu suna yin addu'a bayan ikama babu addu'a bayan ikama bayan ladan ya gama iƙama kawai kabbaran harama eh, liman zai yi babu ainihin addu'a tsakanin ikama da ta da kabbaran harama addu'an annabi sallallahu ya ce tana tsakanin kiran sallah ne zuwa ta da ikama din amma da yawa an saba za ga wasu ba sa yin addu'an a lokacin sai kuma lokacin da ba shi ba ne sai su yi addu'an a lokacin to babu addu'a tsakanin ikama da kabbaran harama to kaga lokacin kiran amsa addu'a haka bayan sallan farilla yana daga cikin lokacin da ake karban addu'a da lokacin dare cikin dare da aka yi ta magana hadisan da muka karanta da ranar juma'a bayan sallar la'asar ko wanda malamai sun firin jaruwa akwai maganganu guda saba'in a kan wannan sa'atul ijaba din da take ranar juma'a amma mafi yawanci an firin jayar da daga la'asar zuwa magariba zuwa faduwar rana a wannan lokacin ne ake samun wannan sa'a din to dukkan wa'innan lokuta ne wanda ake karban addu'a misali wanda ya je aikin hajji akwai wurin da ake karban addu'a in ka hau safa ko marwa da lokacin da kake ɗawafi. musamman ma in ka zo wurin multazam in aka ce multazam shine tsakanin hajarul aswad da kofan ka'aba nan ake kira multazam nan wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya addu'a ba a dawowa da ita shine tsakanin hajarul aswad da kuma kofan ka'aba shi ake kira multazam to dukkan waannan wurare suna daga cikin inda ake karban addu'o'i to haka kuma da cikin dare haka da lokacin ramadan da za mu shiga duka lokaci ne na karban addu'a da lokacin da kai azumin nafila ko azumin farilla za ka sha ruwa duka lokuta ne na karban addu'a wanda sun fi sauran lokutan to shi yasa sai malam ya ce mana kwadaitarwa game da yin addu'a da ambatan Allah a ƙarshen dare kana da bukata a wurin Allah maɗaukakin sarki ka ribici wannan lokacin tashi ka yi alwala in so samu ne ka fuskanci alƙibla yana daga cikin ladabin addu'a ka zanto kana da tsarki ya zanto kana fuskantar alƙibla ko da baka fuskantar alƙibla za ka iya yin addu'a amma yana daga cikin adabun du'a ka fuskanci alƙibla din ya zanto kana da alwala ka roƙi Allah maɗaukakin sarki musamman ma an ka roƙe shi da sunayen shi alhayyul qayyum sunayen Allah maɗaukakin sarki wanda in aka roƙe shi da su yana amsawa to shi yasa sai malam ya buɗe mana wannan babi a gani irin halin da muke ciki lokacin da ya kamata mu dinga addu'o'i kenan lokacin ya kamata mu ƙara kusantan Allah maɗaukakin sarki hadithu abi hurairata radiyallahu anhu hadisin abi huraira Allah ya ƙara yadda a gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal yace lallai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ubangijinmu mai yawan albarka da ɗaukaka yana sauka a kowane dare ila sama'i duniya zuwa saman duniya yaushe sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hina ya baka thuluthul lailil akhiri lokacin da ya kasance ainihin ɗaya bisan ukun dare saura bi ma'ana kashin ƙarshe na dare in ka raba daren kashi uku to na ƙarshe ya yana cewa mai ya da'uni fa astajiba lahu waye zai roƙe ni in amsa masa mai yas'aluni fa waye zai tambaye ni in bashi mai yastaghfiruni fa aghfira lahu wane ne yake neman gafarata ko waye zai nemi gafarata in gafarta mushi kaga me yafi wannan falala me yafi wannan daraja ka tashi kai a biyu ka roƙi Allah maɗaukakin sarki bukatunka ya fi ka je wurin ɗan duba ya fi ka je wurin boka ya fi ka je wurin dan bori ka tashi kai da ubangijinka ka yi addu'a wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an ce ya manzon Allah idan bayina suka tambaye ka ina nake ka gaya musu ina kusa da su kuma ina amsa addu'an mai addu'a in yi addu'a kaga shi yasa a karshen suratul furqan ma Allah madaukakin sarki yake cewa inda zamu daina addu'a da Allah ba ruwan shi da mu ce qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a uku ce da ba dan addu'o'in da kuke yi ba da Allah madaukakin sarki ba ruwan shi da al'amarin ku to kaga addu'a ibada ne wanda ake so a kusanci Allah maɗaukakin sarki da ita to Allah madaukakin sarki zai ce waye ke neman bukata waye zai roke ni in amsa masa waye zai tambaye ni in bashi waye mai bukata waye mai neman gafara in gafarta masa to wannan lokaci ne da ya kamata mu ribaci irin wannan lokuta din sa'un a cikin ramadan ko ba a cikin ramadan ba wannan kullun ne kullun Allah maɗaukakin sarki yana sako waye wannan tambayoyi sai babi na gaba shi ma babu targhibi fi qiyami ramadana babin da zai kwaɗaitar da mu game da tsayuwan watan ramadan wa tarawihi shine tarawi ko da muke yi mun ce an samu kalmar ne daga hutawa ko arrahatu daga hutawa in aka yi raka'a biyu a huta in aka yi raka'a biyu a huta حديث أبي هريرة أن رسول الله alaihi الله qala وسلم قال وزع alaihi صلى الله عليه وسلم يكي تشيوا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غا duk wanda ya tsayuwan watan ramadana amma fa yana mai imani kuma yana mai neman lada kila wani zai iya tambaya eh, yana mai imani baya shirka da allah maɗaukakin sarki yana mai imani ya nisanci dukkan kaba'irai yana mai imani baya cin haramun shine allah maɗaukakin sarki zai karbi addu'a sannan wahtisaban yana mai neman lada a wurin allah maɗaukakin sarki kada dama yana zuwa sallan tarawih ne ka a ce da ramadana ma wani baya fitowa sallah kaga ba dan neman lada ba kenan yayi shi yana mai neman lada a wurin Allah yayi shi saboda Allah maɗaukakin sarki ne ya farlanta ya kwaɗaitar ya ce ayi saban mai neman lada a wurin Allah da sakamako a wurin Allah maɗaukakin sarki ba sakamako wurin mutane ba kar ya fito ya kiyamun laili dan a ce yana fitowa kar ya fito kuma dan ka a ce baya fitowa dukkan irin wannan abubuwan mutum ya nisance shi shine riya yin aiki don mutane su gani yin aiki don a ce na iya yin aiki don a yaba wannan yana rusa aiki shine shirka karama shine ranar tashin kiyama Allah maɗaukakin sarki zai ce ma masu irin wannan su tafi ba don mutane su ganka kai ba to an ganka kuma an ce kana yi shikenan to ku tafi wurin su ku je ku karɓi sakamakonku Allah zai ce ku tafi hal tajiduna indahum jaza'an ku je ku gani za ku samu sakamako shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yaushe yake addu'a ce Allahumma inni a'udhu bika an ushraka bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la ya Allah ina roƙonka kar in yi shirka da kai a cikin abin da na sani ya Allah ina roƙonka ka tsare ni kar in yi shirka da kai a cikin abin da ma ban sani ba to karaman shirka shine wanda yake bata aikin mutum yana bata aikin da mutum ya yi a wannan lokaci ɗin to sai mutum ya nisanci wannan saban yana mai neman lada a wurin Allah maɗaukakin sarki to gufira lahu ma taqaddama min zambihi in ya cika wannan sharuɗan guda biyu yana mai cikakken imani baya shirka baya aikata kaba'ira sannan yana mai neman lada a wurin Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye wannan ne dan Allah maɗaukakin sarki ya ce ayi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar ya ce ayi to gufira lahu ma taqaddama min zambihi an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa ku ji bayan da Allah yake son mu al'umman annabi sallallahu alaihi wasallama daga ibada zuwa ibada shine a cikin abin da na ambato cikin huduban da muka yi ranar juma'a wannan ibadar na wucewa sai Allah ya hada mu da wata ibadar yanzu in kai azumi guda ɗaya saboda Allah an nisantar da fuskan kafa shekara saba'in daga shiga wuta daga shiga wuta in kai guda biyu fa na nafila in kai uku fa kullum kana kara mai nisantan wuta kana kusantan mai aljanna daga lokacin da ka nisanci wuta ka kusanci aljanna kamar yadda in kana aikin laifi kana kusantan wuta kana nisantan aljanna to ka gani azumi ɗaya kawai allah maɗaukin sarki zai nisantar da fuskanka a wani ruwayan kamar yadda sama da ƙasa yake ji ba faɗin sama da ƙasa daga nan zuwa sama na ɗaya tafiyan shekara ɗari biyar kaurin saman kawai kafin ka keta ta kaje sama na biyu shi ma tafiyar shekara ɗari biyar ne kaga shekara dubu ɗaya kenan daga nan ka je ka wuce sama na ɗaya to haka za ka yi har sama na bakwai to Allah maɗaukakin sarki ya ce ya nisantar da fuskan ka tsakanin ka da wuta tsawon sammai da ƙasai to kaga ashe abin lada ne azumi guda ɗaya in kai sai Allah maɗaukakin sarki ya ce an gafarta maka ka da ya wuce wani kuma in kai sai a ce zunubin da ya wuce da mai zuwa mu ji ba azumin arfa sai Allah ya gafarta maka zunubin da ya wuce da mai zuwa tasu'a da ashura an gafarta maka zunubin da ya wuce kaga ba a gama wancan mana zulhijja kaga bai kare ba to ga wani kuma a muharram za a zo a yi ga ramadana ka gama ka biyo shi kuma da azumi guda shida da ake sitta shawwal ko sittu shawwal wanda ake yi guda shida to za ka ga akwai falala da yawa akwai falala da yawa to amma me yasa ba za mu samu falalan ba shine sai mun yi shi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi sai mun nisanci laifuffuka manya-manya sannan za mu shiga cikin gufira lahu ma taqaddama min zambi sai wanda ya nisanci kaba'irai manya-manyan laifuffuka wanda Allah madaukakin sarki ya ce ya yi fushi da mai yin su ko akwai azaba ko akwai haddi a nan duniya ko akwai wata azaba wanda Allah ya tanadan mushi a nan duniya ko kuma a ran tashin kiyama to Allah madaukakin sarki ya samu dace kuma Allah madaukakin sarki ya bamu ikon yi Ah, ina ga saboda lokaci za mu tsaya hadisi na ɗaya a ƙarƙashin babin allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi kan hadisi na biyu ah, abinda muka karanta daidai allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure allah maɗaukakin sarki ya yafe mana kuma muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya rayar da mu ya ba mu ikon yin ibadu kuma ya karɓa mana wasbihanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh